inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kullu nafsin za'iqatul maut ta dai tabbata dai Allah ya yi wa fitacciyar jaruman shirya funafunan kani wudin nan wacce aka fi sani da suna Saratu da su gidado kamar da yadda kuke gani nan dai a daidai lokacin da ake gabatar da yi mata jana'iza ake kokarin yi mata sallah a kofar mai martaba sarkin Kano Aminu Ado Bayero da ke cikin babban birnin kwaryan jihar Kano Dabo yayin da dai jana'izan mai martaba aminu ado bayero sarkin kano shi ma dai ya samu halartar jana'izan fitaccen jaruman wato mama da so kamar yadda za mu sako muku cikakken bidiyon da kuma irin yadda aka tattauna da wasu daga cikin 'yan masana'antar shirin fina-finai ta kani hudun da kuma irin yadda suka faɗa kyawun halayyar nata musamman ma dai a fannin irin yadda ta ƙware gurin ciyar da marayu da kuma tallafawa al'umma game da marasa ƙarfi da kuma marasa lafiya. masu sauraro sai ku gyara zama tsab domin kallon cikakkun biliyoyin da muke ɗauke da su a daidai wannan lokacin har karshe amma idan wannan shine farkon kamala ziyara wannan cewa ta albarka kafin dai mu tsunduma gundanar hotonnin kuma sako muku cikakken bidiyon za dai mu so da ku danna mana sosken rabin da kuma danna mana kararrawar sanarwa kamar haka Allahu akbar a sauraro dai kamar yadda kuke gani wannan wacce take kwance wannan gawar ba gawar kowa ba ce face fitaccen jarumar shirya fina-finan hausa wato saratu kiɗaɗo wacce aka fi sani da mama da su kamar yadda kuke kallo dai nan ne jihar kanan dabo a fadan mai martaba sarkin kano malam aminu ado bayaro mai martaba aminu ado bayaro kamar da yadda kuke kallo nan dai ana shirye-shiryen yi mata sallah ana shirye-shiryen yi mata jana'iza ga dafannin al'umma su zo rakata gidan gaskiya yadda da kuke gani ga kuma sauran yan uwan abokanan harkanta na shirya fina-finan kannywood irin su sani danja da su almustapha da su yakubu muhammad da dai sauran wasu daga cikin jaruman shirya fina-finan kannywood da suka samu damar halarta masha Allah nan dai fadar mai martaba a sarkin Kano ne kamar yadda nan kuke gani nan ne dai shigowar mai martaba a sarkin Kano Alhaji Malam Aminu Ado Bayaro yayin da shi ma ya zo za a yi mata sallan jana'iza tare da shi allahu akbar allahu akbar tabbas dai kullum nafsin za'ikatul maut sai dai ta riga mu gidan gaskiya kamar yadda kuke gani nan shine dai shugowar mai martaba sarkin kano malam aminu ado bayero inda tare da shi aka yi wa shahararren jarumin shirin fina-finan hausa wato saratu daso sallah Allah ya ubangiji Allah muna roƙonka Allah ka gafarta wa mama Allah ka sa ta huta Allah ka sa mutuwa hutu a gare ta mutuwar fitacciyar jarumar shirya fina-finan hausa wato taso ya yi matukar gagarumin girgiza al'umma sakamakon mutuwar kuji'a ta yi saboda da ita dai aka yi buɗe baki jiya kuma ta yi barkwanci gurin ganin autan azumin ramadana har take sanar da al'umma cewa da zara idan an ga wata za ta sanar da al'umma akan yau za ta sallah ko kuma a sai ranar laraba sai da kuma cikin ikon allah ashe dai yau ba za kai laraba da mama da su ba dai a yau talata ashe dai a yau talata za ta bar wannan gidan duniya ashe dai azumi talatin din ma dai ba za ta samu nasarar kammalawa ba mama da da jiya an tashi da ita kuma kazalika an yi buɗe baki da ita kuma sannan an yi sahur da ita amma tun da aka yi sahur da ita ta shiga ɗaki tun daga nan dai ba ta ƙara fitowa ba ƙarshe ma dai sai da aka fasa kofan kafin nan aka riske gawarta bayan ta yi sahur ta shiga ɗaki ta ce za ta ɗan shingiɗe daga nan kuma allah ya karɓi abinsa an ta buga kofa an ta buga kofa an ta kiran waya an ta kiran waya shiru har zuwa karfe ɗaya na rana daga nan ne dai al'umma suka fara ci akan cewa anya kuwa lafiya shine dai hakan ta sa har wasu suka fara yanke shawara kamata a buɗe kofar a fasa kofar domin a ga halin da take ciki kuma cikin ikon Allah da nan take dai al'umma suka amince aka fasa kofa bayan da aka fasa kofa aka riga da aka iske gawarta rai ya riga da ya halin sa Allahu akbar haka Allah dai yake ikonsa Allah ne dai ya san asalin salon mutuwar fitacciyar jaruma wato mama da so mama da ta yi mutuwar fuji'a domin dai ta yi buɗe baki amma kuma tun daga wannan buɗe bakin da ta shiga cikin daga wannan buɗe bakin ne da ta samu nasarar yi tun daga nan ne dai da ta shiga cikin ɗaki ba ta ƙara fitowa ba ƙarshe aka fito da ita Allahu akbar Allah dai yayi mata rasuwa kuma dai an yi jana'izar ta kamar yadda addinin musulunci ta nadar a nan cikin babban birnin jihar Kanan Dabo a kofan kudu cikin fadar mai martaba sarkin kano alhaji aminu ado ba yaro an yi mata sallah kamar yadda addinin musulunci ta hanzar kuma kazalika aka raka ta zuwa gidanta na gaskiya tabbas zai mama daso ta samu kyakkyawan shaidu daga al'umma musamman ma dai abokanan sana'anta da kuma 'yan unguwa haka zalika koma da 'yan social media za ku yi shaida irin yadda mama so take tallafawa marayu da kuma yadda take ciyar da al'umma musamman ma marasa karfi da kuma yadda take taimakawa marasa lafiya waɗanda suka gaza biyan kuɗin da za a yi musu magani a asibitoci tabbas dai mama so baya ta yi shirya fina da dama daga bisani ko ta zo ta aure da ƙarshe kuma auren ya mutu yayin da kuma ta dawo cikin masana'antar shirya fina-finai ta daura daga inda ta saya amma daga nan kuma bata ba da karfi a shirya fina-finan ba ta fi ba da karfi ne gurin tallafawa marayu domin halin da ke ciki ko ajiyar ma sai da mama ta yi maganar marayun da take kula da su da kuma almajirai gami da marasa karfin da take kula da su akan cewa ga sallah ya zo al'umma a yi hanzari a taimaka domin akwai marayu da dama waɗanda ba su da kayan sallah tana ƙara kira da a tallafa kuma kazalika ko irin abincin da mamar da su take ciyar da al'umma da kuma marayu da kuma marasa karfi zaka samu abinci ne dai mai rai da lafiya har da nama wasu zubin ma har da danyau har da dafaffen kwai take sawa a ciki tabbas dai mutuwar mamar da su ya mutu gagarumin girgiza yan kaniwood amma kuma dai duk da hakan wannan yana ƙara nuna al'umma cewa fa tabbas kullu nafsin za'ikatul maut mutuwa fa ba fa sai lallai ko kana da lafiya ko ba ka lafiya ba ko da lafiya ko babu lafiya idan ajali ya kira dole fa sai an tafi yau za a waye gari da kai amma kuma ba za a tashi da kai ba Inda ya gani ta gama shirye-shiryen sallah kuma kazalika duk wasu abubuwa da ya dace a gudanar da shi na sallah mama da so tana cikin kan shiryawa sai Allah ya riga da ya kaddara kuma kazalika Allah ya riga da ya rubuta akan cewa ba za ta taba ganin karaman ba taba ganin sallar shekara ta 2024 ba kuma kazalika ba da ita za a kammala wannan azumin da aka dauka ba an ɗauki azumi na talatin da ita amma cikin hukuncin ubangiji ba za a ƙarasa azumin da ita ba yayin da yanzu dai tana can kushewa an raka ta gidanta na gaskiya ya allah ya ubangiji allah muna roƙonka allah ka ji kan mama da su allah ka gafarta mata kurakuranta allah ka sa mutuwa ta zama hutu a gare ta allah ka sa idan tamu mutuwar ta zo allah ka sa mu cika da imani tabbas ta mama da so ta samu shaidu musamman ma a gurin fitattun jarumai irin su alinu da kuma sani danja da su abba el al mustapha da su yakubu muhammad da kuma sauran dai wasu jaruman kaniwood waɗanda dai suka samu damar halartar jana'izan da aka gabatar a cikin babban birnin jihar kano dabo a kofar mai martaba sarkin kano aminu ado bayaro wanda shi ma dai kara kansa sarki ya samu halartar jana'izan da aka gabatarwa mama da so wanda wannan shine yake ƙara nuna kan cewa tabbas zama lafiya da mutane ya fi zama ɗan sarki don matukar idan ka kyauta alakanka da mutane kuma kazalika ka kyauta dangantakanka da al'umma musamman ma 'yan unguwa da kuma abokanan sana'a tufa tabbas ana sa makaranta cewa matukar idan ka bi koyarwan fiyan halitta annabinmu muhammadu sallallahu alaihi wasallam tabbas ana yi wa mamada so kyakkyawar shaida akan wannan mutuwa ta yi Allah gafarta mata Allah haska kabarinta Allah sa mutuwa hutu a gare ta duniya kenan idan lokaci yayi fa dole sai an tafi an waye gari da ita kuma kazalika ba za a kwana da ita ba an da dai ta riga mu zuwa gidan gaskiya